wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun kame wasu ma'aikatan kamfunan mai guda biyu tare da kashe jami'an 'yan sandan da ke kare su da ma direban da ke tuka su a wani harin kwantan bauna a yankin niger delta mai arzikin mai harin da ya abku ne a yayin da ma'aikatan na kamfanin man shell ke kan hanyar su ta dawowa daga wata tafiyar aiki a kan titin rumuji da ke karamar hukumar abuwa a yankin aho da ta yamma 'yan bindigar sun kashe 'yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma matukin motarsu kamin samun nasarar kame ma'aikatan na kamfanin man shell rundunar 'yan sandan jihar Ribas wato jihar da lamarin ya faru ta tabbatar da abkuwar lamarin musa imoni inamdi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers ya ce Ya ce mun tabbatar da sace manyan ma'aikatan kamfanin man Shell da ke kan hanyar su ta Rumuji a karamar hukumar Abuwa da ke da ta yamma a jihar Taribas kuma a tsaye muke wajen tabbatar da cewa mun ceto su. Ya ce jami'an tsaronmu da ke kare lafiyar ma'aikatan kamfanin mai na Shell su ma sun rasa rayukansu muna gudanar da wani aiki na musamman tare da 'yan uwanmu jami'an tsaro na soji domin tabbatar da samun nasarar wannan aikin kuma wasu rahotanni na nuna cewar 'yan bindigar na magana da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su ne su nunar cewa za a biya kuɗin fansa da suka kai kimanin naira miliyan arba'in kamin kaiwa ga sako ma'aikatan ko rundunar 'yan sandan jihar taribas tana da wannan labarin na tambayi musa inamdi imoni ya ce information. The family is able to come to us so that we work together to get them out. So we don't encourage ransom, but we can we know how to play along them to get to be able to get those ones out. Ya ce lalle ba mu da wannan labarin na batun bayar da kuɗin fansa amma iyalan ma'aikatan na kamfanin man Shell su zo nan hidikwatar rundunar 'yan sanda da ke jihar Rivers domin su ba mu bayani mu yi aiki da su tare domin tabbatar da an ceto waɗanda ake garkuwa da su. We cannot, of course, return uh, fire. We, can, we have to have tried very tactful not to to injure uh, the victims. Otherwise, we are going to get them out. So they should be able to work with the police. Ha kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taribas ya ce ba za mu yi aiki da karfin bindiga ba domin muna so waɗanda aka yi garkuwa da su mu ceto su da rayukansu. ne. Ita ma wata 'yan yankin Niger Delta ta ce. Amira, I'm from the Niger Delta. The issue of kidnapping has been very rampant, especially the recent ones, companies and it's very bad. Ta ce sunana Amira kuma ni 'yan yankin Niger Delta ce shanin garkuwa da mutane a yankinmu na Niger Delta ya zama ruwan dare kuma abin da ya faru na baya-bayan nan musamman na sace ma'aikatan kamfanin mai na Shell ya yi muni matuka kuma muna kira ga rundunonin tsaro na haɗin gwiwa da su ƙara mai da himma don tabbatar da tsaro musamman a yankinmu na niger delta kawo yanzu dai kamfanin haƙar mai na shell bai kai ga bayyana sunayen waɗanda aka yi garkuwa da su ba da kuma ƙasashen da suka fito sai dai kuma ya da sanarwa ta nuna alhini game da faruwar wannan lamarin lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a najeriya